Okay, yanzu na tare da shugaban kwamitin da shugaban kasa ya kafa na to irin hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da ke arewacin Najeriya wa kuma ministan ayyuka na musamman a Najeriya wato barista Kabiru Tanimu Taraki. Zan karɗe kun kawo ziyara jihar Borno kuma kun zaga wasu kananan hukumomi yadda wannan rikice-rikice shafa. Ko za gaya mana irin yadda akwai gani ma idanunku yadda abubuwan suka kasance. Eh alhamdulillah mun zagaya wurare daban-daban kuma abin da muka gani ya kwanta mana da hankali cewa jami'an tsaro suna iya kokarin da za su iya yi na ganin cewa an yi maganin wayannan matsalolin alhamdulillahi wurare da yawa kamar cikin garin maiduguri rayuwa ta fara dawa kamar yadda take a da. Ranka da akwai batun da ake na kokarin sakin wasu a 'ya'yan kungiya ko kuma iyalan waɗannan 'ya'yan wannan kungiya. Ya matsayin wannan batu yake yanzu? Eh mutanen da da muka ce za a saka yanzu ba tsararru ba ne. Mutane ne waɗanda a lokacin da aka je ake artabu tsakanin jami'an tsaro da wayannan mutanen aka gansu kuma inda an bar su a halin da suke ciki za su iya zama abin da na harsasai ko abin da na barin wutan da ake yi daga kowane bangare zai iya samu sai musu illa shine jami'an tsaro suka kwashe suka aje su gefe mun gan su mun tattauna da su da mun zo mu sake su yau su tafi amma kun bamu da tabbas cewa a gidajensu da garuruwan su an samu tsaro da zaman lafiyan da za su iya koma ba tare da abin ya shafe su ba to shine muka ce a dakata za mu je yobe insha Allah za mu yi kwana biyu za mu dawo kafin nan jami'an tsaro su yi kokari su tabbatar mana da cewa an samu zaman lafiya da tsaro a wannan wurin idan an samu za mu sa a sake su koma gida su gaba da rayuwarsu domin ba tsararru ba ne ba tsare su aka yi ba adadin mutanen zai kai nawa ba na jin sun kai ashirin mata da yara ne turan ka kun ziyarci garin bama a lokacin da kuke wannan ziyarta an dan samu kamar hayaniya wanda aka ce an ji karin harbe harben bindiga kamar bai karya muku kwarin gwiwa ba wajen gudanar da harkokin ku musamman ma wajen wannan sasanta da kuka a gaba kwarai da gaske ai da ya karya mana kwarin gwiwa ai da mu mu shiga garin Bama ba. Mun yi kuduri za mu je garin Bama, za mu kai ziyara ban girma ga mai mataba shehun Bama mun je mun yi. Za mu zagaya mu ga wuraren da aka kokkona gidajen mutane, kasuwanni da gidajen ma'aikata. Mun je mun gansu kuma. Abin da ya faru shine ko da muka shiga garin mun tarar cewa ana artabu tsakanin jami'an tsaro da wasu daga cikin tsararru na wayannan mutanen. Mun shiga mun yi abin da muka je yi mun fito Allah ya kare mun dawo lafiya. Amma wannan ba shine za a iya cewa zai zama cikas wajen wannan buri da kudirin da ake yi na ganin cewa an samu sulhu ba abu ne wanda ya riga ya faru kuma ba za ka iya koda an samu sulhun ma ba za ka iya rasa wasu shaidanu waɗanda za su ce su ba su yadda ba to wannan abun zai yiwu kuma za a ci gaba da samun su amma ai gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya kare mutunci da rayuwa da dukiyar kowane mutum wanda yake cewa mai son bin doka da oda ne